Yoshuwa Sura goma sha biyu Jerin sarakunan da aka ci da yaƙi Waɗannan su ne sarakunan ƙasashen da Isra'ilawa suka ci da yaƙi, suka kuma mallaki ƙasarsu a gabashin Urdun, daga Kwarin Arnon zuwa Dutsen Harmon haɗe da dukan gefen gabas na Araba, Sihon sarkin Amoriyawa, wanda ya yi mulki a Heshbon, ya yi mulki daga Arowar. wadda take iyakar kwarin Arnon, daga tsakiyar kwarin har zuwa kogin Yabbok, wanda yake iyakar amonawa wannan ya haɗa da rabin Gileyad, ya kuma yi mulki a kan gabashin Araba daga tekun Kineret zuwa tekun Araba, tekun gishiri, zuwa Bet yashimot da kuma kudu zuwa gangaren dutsen Fisga, haka ma suka ci sashen Og sarkin Bashan, ɗaya daga cikin Refahiyawa na ƙarshe, ya yi mulki a Ashtarot da Edireyi, mulkinsa ya taso daga dutsen Harmon da Saleka da dukan Bashan har zuwa iyakar Geshurawa da Ma'akatiyawa haɗe da rabin Gileyad zuwa kan iyakar Heshbon ta sarkin Sihon, sai Musa bawan Ubangiji da Isra'ilawa suka ci Sihon da Og da yaƙi, Musa bawan Ubangiji ya ba da ƙasarsu ga mutanen Ruben, mutanen Gad da kuma rabin mutanen kabilar Manasse. Waɗannan su ne sarakuna da kuma ƙasashen da Yoshuwa da Isra'ilawa suka ci da yaƙi a yammacin Urdun, daga Ba'al Gad a kwarin Lebanon zuwa dutsen Halak wanda ya miƙe zuwa Seyir. Yoshuwa ya raba ƙasarsu ta zama gado. ga Isra'ilawa bisa ga yadda aka raba su kabila kabila, ƙasar ta haɗa da ƙasar kan tudu, filayen arewaci, Araba, gangaren dutse, da jejin, da kuma Negeb, wato, ƙasashen Haitiyawa, Amoriyawa, Kan'aniyawa, Fereziyawa, Hiwiyawa da Yabusiyawa. Sarkin Yeriko ɗaya, sarkin Ai kusa da Betel ɗaya, sarkin Urushalima ɗaya, sarkin Hebron ɗaya, sarkin Yarmut ɗaya, sarkin Lakish ɗaya, sarkin Eglon ɗaya, sarkin Gezer ɗaya, sarkin Debir ɗaya, sarkin Bet Gader ɗaya, sarkin Horma ɗaya, sarkin Arad ɗaya, sarkin Libna ɗaya, sarkin Adulam ɗaya, sarkin Makeda ɗaya, sarkin Betel ɗaya, sarkin Tafuwa ɗaya. sarkin Hefer ɗaya, sarkin Afek ɗaya, sarkin Sharon ɗaya, sarkin Madon ɗaya, sarkin Hazor ɗaya, sarkin Shimron Meron ɗaya, sarkin Akshaf ɗaya, sarkin Ta'anak ɗaya, sarkin magiddo, ɗaya, sarkin Kadesh ɗaya, sarkin Yakuneyam a Karmel ɗaya, sarkin Dor a napot Dor ɗaya, sarkin Goyim a Gilgal ɗaya, sarkin Tirza ɗaya, duka duka dai sarakuna talatin da ɗaya ne.